manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya ga wani abin da ya faranta masa rai ko amrun yasurruhu aw yusarru bihi ko al'amarin da ya faranta mai ko kuma abin da za a yi farin ciki da shi kharra sajidan shukran lillahi tabaraka wa ta'ala take yake faduwa yana mai sujada wa Allah tabaraka wa ta'ala kenan mala ana baka labarin abun farin ciki kawai taki kurin ka kafa goshinka a ƙasa wannan shine ake cewa sujudu shukuri ba ta da sharadin alwala ba sai an kalli gabar ba kawai kafa goshinka za ka yi abin nan wani abin da duk ya faranta ma rai ko me ko a ina ne yawa sai dai akan hanya ne ka dan koma gefe karin wani ya zo ya buge ka wannan yana da kyau mu dabbaka shi eh, sujudu shukuri